والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى مثيل وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتم من توفة تعالى قال أبو بكر العاصمي الأندلسي ويو أيوة، إن شاء الله ذا مدرسين تريد أكو kuma za mu tashi faslun fil wato fasalin da ke bayani akan waso su haka ake fasara kuma abin da ake nufi shine wato wanda kuɗinsa suka kare da yana da shi amma yawa yi gari bai da shi shi ake nufi da al-muflis suka ce ma'akuzun ne min al alkulu su ne kananan kuɗi manyan kuɗi su ne zinari da azurfa Za ka ce aflasar rajulu mana mutum ya talauce kenan ba abin da ya rage a sa sai yan kananan kuɗi plus bayan da yana da manya-manyan kuɗi a hannunsa da yana harka da daloli da kawo yanzu ya dawo sai yan nerori a hannunsa kaga ya talauce kenan amma abin da ake nufi a shari'a shi ne wanda bashi man a ke duyunu bimali wanda bashi ya kewaye dukiyarsa wato abin da ake binsa ya wuce abin da ya mallaka ko yana daidai da abin da ya mallaka wannan shi ake cewa al da yana da wadata har ana ta bashi bashi mai yawa daga ba kuma sai dawo bai da shi har ya zama bashin da ke kansa ma da zai iya biya ba to shi wannan yanzu ya za a yi da shi a shari'a ba za dai a kyale shi ya ci gaba da cin bashi ba domin ba su suka da zai iya biya ba sannan ba za a bar shi ya ci gaba da kashe dukiyarsa ba domin ba tasa ba ne dukiyar da take hannunsa ba tasa ba ne ta inda suke yi ba shi to shi ne za mu karanta a nan wa man bi malihi a hatsa dainu ومن بماله أهات الدين لا يمضي له تبرع إن فعله وإن يكن للغرماء في أمره تشاور فلا غنى عن حجره وهل ما عليه من ديون إذ ذاك كالحلول بالمنون ومن بماله ومن أهات الدين دون نباشي يكيوي بماله لدوتي wato وتباشي في fi ƙarfin abin da ko kuma bashi ya yi daidai da abin da ya mallaka ina juya miliyan goma a wani abin sa shi miliyan goma sha ɗaya kaga bai da kuɗi wannan ko zakka da zai cire ba ko ana bin sa ina da miliyan ina juya miliyan goma ana bin sa shi miliyan goma kaga ko zakka da zai cire ba sunan dai yana da kuɗi amma kuma ba mai kuɗi ba domin kuɗaɗen jama'a ne a hannunsa to wannan shi ake cewa mufti to irin wannan layan bi lahu tabarru'un wato wani alheri da zai yi ba zai shuɗe a gare shi ba in fa'ala in ya aikata duk wata sadakarsa ba za ta je ko ina duk wata wani kyautarsa da zai yi ko wani zumuncinsa babu inda zai je ba za a yadda ya ta kyauta yana zumunci ba sai dai idan masu bin sa bashi ne su faɗa ga masa kafa to ka ce aka ci gaba kawai da harkokin ka babu damuwa amma in ba haka ba to ai dukiyar da take hannunsa ba ta sa da aka kare kenan yana kashe dukiyar wasu ne yana kashe kuɗin wasu ne amma kuma ya halatta ya kasuwanci idan ba a je ga gaban alkali ba ya sayar ya saya domin wannan kuma kila zai farfado masa da dukiyarsa ya saya ya sayar ya saya ya sayar kila har ya rarrabe bashin ko ya mallaki abin da zai iya biyan bashin gaba ɗaya wannan babu laifi idan ba riga an je gaban alkali ba ya ci gaba da yi amma kyauta sadaka wannan ya dakatar tukunna har a tseren da ya gama biyan bashin da ake bisa, ko kuma ya mallaki abin da zai iya biyan bashi Ya ce wa in yakul lil ghurama fi amrihi tashawurun fala ghinan an hadri wa in ya yakul lil ghurama tashawurun idan akwai shawara lil ghurama ga masu min sa bashi fi amri al amarin sa sannan fara mikin a kansa. suna fata wani fa yanzu bashin da muke bin sa a fi kafin sa ne ya kamata mu mu kai shi kotu ko kar mu kai shi kotu to idan har aka fara wannan shawaran fala ghinan babu makawa shine ba wadatuwa an hajrihi daga tsare shi wato daga sa masa takunkumi shi kuma hajaru takunkumi shine sai da sayarwa ma ba yadda yi ba ko da ba su je gaba alƙali wani sun fara shawari ta yadda to yanzu a sa masa takunkumi a dukiyarsa kar ya dinga kashe dukiyarsa kar ya dinga kashewa kar ya dinga kyauta kar ya dinga sadaka kar ya dinga siya yana siyarwa a tsare komai na dukiyarsa iya gidansa da yake ciki da motar hawansa da abincin da zai shiga gidansa shi za a bar masa amma ba za a bar sauran kadarori da sauran kayayyaki ba saboda kada kafin su gama yanke shawara ko ya ji labari fa suna shawarar da su maka kyau kotu ya kadar da duk abin da yake da shiya ya tsallaka ya bar gari to kaga su ko masu bin sabaki suna da haƙƙi a kare musu haƙƙinsu da dukiyarsu su shi na kace idan wanda suke bin sabaki sun dan fara shawaran wani mataki ya su ɗauka a kansa to tun da wuri kawai a sa masa takunkumi ba zai wato yi amfani da dukiyarsa ko siya ko siyarwa ko kyauta yi za a kwace kyauta a dawo da ita in sadaka ne ma za a sabo ko yayi ba za a zartar ba sannan wa hallama alaihi min duyuni idzaka kalqululi bil manun wa hallama alaihi min duyuni duk abin da ke kansa na basu suka wa ya sauka mana lokacin biyan bashin yayi duk wani bashin da yake kansa daga lokacin da ya zama muflis aka aka aka aka je gaban alƙali aka ce ta wane dukiyan safa ba ta biya bashin da ake bin sa ba sai alƙali ya sa mata hukumi duk aka sarwa dukiyar farki to daga lokacin fa duk wani mai bin sa bashi ko ajalin shi ba ajalin yayi kawai shine ma nan wa ma alaihi min biyu duk abin da ke kansa na basu suka halla lokacin biyan yayi lokacin biya yayi to da yi in baki ne ma zai biya ka to ka zo a dan san maka abin da aka san maka sai biyu ba mu in ba za a iya biyan ka duka ba malaita in za ka domin wannan kalkululi bil manuni kamar saukowar mutuwa ne kalkululi bil manuni kamar saukowa ne bil manuni na mutuwa almanuni ita ce mutuwa wato kamar mutum ya mutu ne in ya mutu kawai duk mai bin sa bashi ya zo ba sai lokaci a ko saura shekara goma a biya kamar shi in dai wanda kake bin ya mutu to zo ka karbi kayan ka ita ce ka'ida wa kullu man mata faqad halal duyunu duk wanda ya rasu to ba su ta kuma lokacin biyan yayi ko da lokacin bai ajalin bai yi ba za ka yi dai mutuwa ta sauka masa to kawai lokacin biyan bashin yayi to haka nan an masa ikhlasi lokacin biyan bashin yayi kalman almanun suna nufin mutuwa innal manuna hiya sabil wa man yaqum lan yantahi bi rijlihi fa an hadi ni mai daliya mutuwa ita ce hanya duk wanda bai shiga da kawan zama kamar ya shiga ana ce mata maniya jam'in ta manaya wa aral manaya in ra'ad bika shaybatan da ya kama marma na bi al mutawatir saboda haka akwai maniya ko inna bunnan wa idha al maniyya an shabat asfaraha al bayt kull kalimati la tanfa'u in dimru qais mutuwa tana da sunaye da yawa duk abin da yake da suna da yawa to abu ne mai hadari Ina da hadari al wafatu al halaku al mautu al maniyatu almanuni ba sunan dai suna da yawa to duk wanda ya rasu lokacin biya masa bashi ya yi shi yasa idan ba a biya a duniya ba ba za a je a biya a lahira ga an je lahira ji wani mai bashi wato in in ka mutu kamar an yi tashi alkiyama duk mai bin ka bashi zuwa biya shi kafin a raba haka ne mutum ya mutu kuma bai biya ban an tashi alkiyama to nan ma kuma duk wanda suke bin sa shi za su zo a abiya shi yasa manzon kuma ya ce wa tabbaka atadruna na al-muflis mun san waye talaka wanda ya arziki ya kare yanzu ku dauka duniya ya ne bai ce suka ce al-muflisu fina malla la dirhama lahu wala mata' wanda wanda kuɗinsa suka kare wanda bai da tsaban kudi bai da kashi ko bai da kadara Maza kuma ma ce to ba wanne yake nufi ba المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة تامة وصوم تام وحج تام ويأتي فقد شتم هذا وظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا ويؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذت سيئات صاحبه فطريت عليه ثم طري في النار مفلس وأن ذي ذرانا القيامة ده حقوق الجماعة يا بجي وأن يا ذا جي وأن ya ci kuɗin wannan ya zalunci wannan ya zudda jinin wannan amma yana da sallansa cikakkiya azumin sa duk kibadonsa suna da kyau amma sai a dinga ɗaukar ladan wannan aikin ana ba shi ana ba wa inda ya zalunta idan aikin ladan ya kare sai a ɗauki muna na ayyukan su sai a tsora masa sannan a kai shi wuta to kaga wanda ya je da sallan sa cikakkiya azumin sa zakkan aikin hajin sa lahira cikakke ai wata ne a lahira amma da zaran an zo an fara biyan wa'in da ya zalunta kai kaga ya zama miskini haka nan duniya ma ga shi kila yana juya miliyoyi za ka samu wani yana juya miliyon ɗari biyar amma duka ba na gaba ne ana bin sa bashin miliyon ɗari shida za a gaida ta harkoki kawai ko kana mar ganin mai kudi a sai miskini wannan an masa kiriri aka je ko ta bashi duk da bin sa bashi yanzu to wanda miliyon ɗaya sai a ɗan bashi ko dubu ɗari bakwai ko ɗari takwas haka za a dinga rarrage musu da miliyon ɗari a bashi miliyon saba'in haka haka A sauran kuma zai su bi bashi iran da ya samu ba su dama ko su sake daure shi suna masa kilini duk kadarorin sa an saya malaka wal istisharu laysa bil mukallafi lahu wala la qabulu ghairi salafi wa huwa musaddaqun idza ma ayyana ma lallahu wa ma alayhi ummina wal istisharu kwace kyauta shine mahaifi ya yi wa ɗansa kyauta ya kwace ko mahaifiya ta yi wa ɗanta kyauta ta kwace wasu halal ne ba idan ka ba ɗanka gida halal ne ka kwace in ka ba shi mota halal ne ka kwace in ka ba shi jari halal ne ka kwace amma wane suka ce da shirani in ba ba shi mata saboda wannan jari ba nan ba shi mata kuma to ka ba za ka abin nan ba haka ne ba ba shi ba shi saboda wannan kyautar da ta masa ba nan kuma kaga ba ka kwace wajen ka kwace kallaka a yi don kare ta waɗannan sai ka sai ka abin nan sai ka kwace ka uwa ta da dama ta kwace uba yana da dama ya kwace amma kai bai halarta ka ba wani kyauta ka kwace nan maza kuma ce la hin da rajulin an yarji fi a adiyati illa da fi ma wala da ba halatta ga mutum ya kyauta ya kwace sai dai mahaifi ya ba wa ɗansa ka ba shi mota ta kana ta wani wasa da ita yau shine gidan rawa can shine wajen kallo a can yau ya tafi can sai ka sai ka kira shi ka ce ba ni kullum mota nan sai ka kwace ta halal ne ko ga gaide bi yan mata ya gabar ya yi yamma ko yana ganganci a hanya ko motar ta hana shi karatu dan makaranta ne tana da daman ka kwace ko kuma ka ba shi jari miliyan biyar sai kaga kawai cinye kuɗi kawai yake har yana nema saura miliyan uku ka tabbata zai lalata kudin sai ka kwace jarin kawai lalata amma wani daban da ya ba shi bai zai karba to abin da ya sa aka kawo wannan yanzu wannan da ake bin bashi aka zo aka ga abin da ya mallaka ma bai zai biya bashin ba amma fa ya ba wa ɗanta kyautan gida yanzu a haɗa a sai da wannan gidan inda zai kwace gidan sai a sayar za a iya biyan ba su suka yanzu za a tashi dole ya kwace tun da ya halatta ya kwace aka ce a'a shi ne ma nan wali saro kwakin kyautan da ya yi sai wani waɗansa laisa bil mukallafi ba abun lizintawa ne lahu a gare shi ba za a ce a ah, duk kyautan da kawai ayan kalle ka kawo su ya hada biya ba shi a bai zama dole ba amma fa in ya ga dama shi akan kansa ya kwace kyautan da ya wa ƴaƴansa don ya biya bashin sa ya halatta ba ka da daman ka ce a'a wala qabulu ghairi salafi kuma bai zama wajibi a kan tarbin gairi salafi abinda ba ba shi ba kyauta ana bin sa an kai karansa ana bin sa miliyan goma to ni mai kuɗi ce ba miliyan goma na baka kyauta ka biya ba su sukan da ake bin ka to bai zama dole ka ba ko ga kina baka sadakan miliyan goma ka biya bakin da ake bin ka ka samu ka dan surara bai zama dole ya karɓa ba me yasa saboda ana iya masa gori daga baya in ya fahimci wanda ya masa zai masa gori sai ke ba zai karba ba kuma shari'a ba ta ba za ta lizinta masa ya karba ba to da gori mummunan abu ne zaka in shi ya ga dama ya karba da aka kawo masa zai iya jure abin da zai biyo baya ko ba abin da zai biyo baya a sanin zai karba shikenan ba wani damuwa amma wani ɗansa zai ce baba bari na da miliyan goma bari sai da gidana da nake ciki zai kai miliyan goma a biya bashin nan to bai zama dole ya karba ba zai ta ka ci gaba da zaman ka a gidan ka kara biyu babu ka ci gaba da zaman ka a gidan ka bari kawai duk kana a abin nan daga ba abin ne sauran ba za a ta masa sai ya karbi wannan sai shi ne gada. kaga nan ya tausaya dan ka ko sai shi yanzu yana shan wahala bai da komai dan sa mai da kuma bai da komai yana yana da wannan yancin haka ko sadaka ko me haka bashi bai zama dole karba ba amma kaga in gado ne kuma dole karba don gado kan dama Allah ya riga ya bashi kaga wannan ba wani goyi da zai biyo ba sa ne sa ne ne su ko sa ko matarsa ko makamancin wani ku za ka ce wala qabulu ghairi salafi bai zama dole a kallafa masa karban abin da ba baki ba shi ne misali da kyauta da sadaka to amma in bashi ne fa in bashi ne wasu malamai suka ce dole ya karba saboda ai shi ba a burin sauri wani zai ce to ni bashin da ake bashin da ake ka aka takura maka ake maka tonon asiri ake Kuma ni zan baka aro ka biya daga baka biya ni wani suka ce dole ya karba ai shi yana da sauki akan ne akan a baka kyauta wasu wani suka ce ba dole ba ne ai bashin ma wani zai iya baka ka biya din daga baya maka walakancin da ya fi wannan kai ka hararo wanda zai iya walakanta ka ne sai ka ce ba zan karba ba to ba za a saka dole ka karba ba ba dole ba ne a barka ne a tafi a kara da a mallaka maka ran da za ka biya kun ka mutu yayan ka su biya maka to da ka zuwa wanda zai taba kuma wani ka ko ya zama walakanci to wannan babu wanda zai lizinta maka wannan kai ne za ka hararo ka gano sai ce wa hawa musaddaqun idza ma ayyana ma lallahu wa ma alayhi ummina wa wa musaddaqun shi abun gaskantawa ne shi wanda ake wa waso so wanda ba ke masa katutu yake kotu za a gaskanta shi idza ma ayyana in ya ayyana malan dukiya da hunasa yace wannan dukiyar ita ce nawa wa ma alaihi ummina da abin da aka amintar da shi a kansa ana an san shi da motoci da filaye da gidaje da sauran sai ware yace ta wannan shine nawa wannan kuma ajiya aka bani mashin din nan ajiya motar nan aro ne kaga amana ne saba ne. to za a gaskanta shi amma da shar'i ya rantse billahi allazi la ilaha illa huwa wannan kayan ba na sama ne don akwai wani ya zama ya ce ba na ba ne ya haɗa baki da wani abokinsa saboda in an gama kes ya je ya kayan kayansa to anan sai a sa shi ya rantse billahi allazi la ilaha huwa wannan abu amana ne na wani ko kuma a kawo shi a tabbatar da cewa na wani ne amma wanda yake wa hawa musaddaqun yana nufin ba dole sai an kawo shaidu ba ko rantsuwa za a yadda da shi amma ya kawo shaidu kuma babu buƙatar rantsuwa haka ke lallewa ne yana mu'amala da shi kuma yana bashi bashin kaya kayan shagon sannan ba naka ba ne zai yake yi wani ne a kano yake bashi bashin kaya ko a lagos za a gaskanta shi sai a yadda cewa abin nan ba na ne amma ya rantsi ko a samu shi saboda kuma kar a shiga hakkin wasu ko wa rabbul ardil muqtarati in tarakta bi sunawmutun bi zar'iha ahaq wa kun bi zalibaihin aw sani'i fi ma bi aydihim fama min mani'i wa rabbul ardi wa rabbul ardi ma abokin gona al muqtarati wanda aka karbi haya wato wanda ya bada haya gonarsa wa wanda baki ya marka tuto yake kotu in tarakkat lisu idan wato so ya afku wato talautar da shi wanda ya karbi haya ne yake noma gonan a ce ya ah, ta zuciyanka ba ta ka ba ne za a biya wanda ake bin bashi an mutu ko kuma wanda ya karbi hayan gonan sai ya mutu kuma alhali bai biya shi kudin hayan ba ko a haq shi cancanta bizar iha da shukan wannan gonan ko da amfanin wannan gonan mutum ne karbi hayan gona wurinka ya noma ta ga amfanin gonan ya yi amma sai aka zo kuma bai baka bai baka kuɗin haya ba bashi ne sai ka ai wannan yanzu amar tafsisi yana gaban alƙali komi an hana shi da tasarrufi da sa, za a biya waɗanda suke bin sa bashi to sai a ce to kai da ka bashi hayan nan ka fi cancanta da amfanin gonan nan ma'ana za a sayar a biya ka bashin ka abun da ya rage kuma a sa cikin sauran dukiyar a biya da a rage da suke bin bashi kuma ne bambanci bara a ce a sai da shi kai ka shiga cikin wanda suke bin bashi wajen kila bara ka samu cikakken kuɗin hayan gaba kila in dubu ɗari ne dubu hamsin za a baka amma an ce kai ka fitar da amfanin gonan a sayar a fitar masa da dubu ɗari ka kuɗin haya sauran kuma a je a haɗa da sauran dukiyar. kun fahimta ko da ka yi mutuwa ne ma haka ne tun da abu ne a gonanka gonanka ne ta tsaro da shi sai ce wa kun biza kai hukunci da wannan liba'in ga wanda ya sai da wani abu wa irin wannan mutumin da aka yi wa wato su au sani'in ko ya san'antawa wani mutum kamar ya masa kujeru in kafinta ne a shi wannan mutumin da wanda aka masa tafisi ake son a biya basu sukan da ake bin sa to kai irin wannan hukuncin fi ma bi aidi cikin abin da ke cikin hannunsu fa ma min manihi ba abin da zai hana haka ma'ana ka cewa da mutum mota bai biya ka kuɗin ba kuma bai tarba ba sai aka masa tafisi aka masa wato su yanzu za a zo ne a dan san kowa dan abin da yake bi a rige masa to kai ko motar na hannunka ko kai ka fi cancanta Za a sai da motar nan a biya ka kuɗinka in akwai abin da ya rage a basu waka nan sani'in ne san'anta wani abu to ai ka maka ka masa kujeru ka kafin da ne a dubu ɗari biyu sai kujeru bai biya ka amma ga can kuma ana mai wato son ana ana ana son a dan tattara kayayyakinsa a rage wa mutane bashi to kai ka fi cancanta da kujerun nan sai a sai da su idan ɗari biyu daidai ka ɗau kuɗinka in ya fi ɗari biyu a baka ɗari biyu sauran kuma a je a haɗa da wancan dukiyar a rage wa wanda ake bin bashi bashi ba za ka sai za a fara biyan baki ba za a ce kai ka shiga jerin wanda suke biyan baki ba domin ba za ka samu abin da kake bukata ba kun fahimci ba mace ba ma fa fi ma bi aidihin cikin abin da ke ne su kaga kenan abin yana hannunka ne ba ka riga ka baki ba in ka riga ka baki ba wani hukuncin ne daban ya saya ka baki baki kayan na hannunsa ko ka kera masa kujerun kujerun ma har ka bashi bai biya ka ba to shine baiti na gaba wa ma hawahu mushtarin wa yahbu فربه في فلة مخير إلا إذا ما الغرماء دفعوا ثامنه Wa ma وما حواه مشتري Abunda mai sayen ya taro shi ma'ana ya karba shi wanda aka wato sun wanda ake jin bashi ya riga ya karbi kayan da ya tsaya da ya saya din kenan wanda ka sayar masa ko ka ta masa wa yahduru kuma abun yana nan bai je sai da shi ba bai salwantar da shi ba yana nan abun a ta shi kuma a riga an yi wa abun takunkumi motan tana nan kujerun suna nan Ko rabbuhu me wannan abun me wannan motan da ya sayar ba biya shi ba me kujerun da ya sayar ba biya shi ba fi falasin abun da ya shafi taflisi shine su? ko a ce kilinin kayan wanda ake bin bashi wanda bashi ya kewaye dukiyarsa in har mutumin ya shiga irin wannan halin to farabbu mai wannan kayan mukhayyaru abun ba wa zaɓi ne in ka ga dama ka je ka ɗau kayanka in ba ka ga dama ba kuma sai ka shiga cikin wanda suke bin bashi sai a baka kuɗi in kuɗin ya isa bai isa ba a rage maka bashi daga ba a biya ka sauka wannan kana da wannan zaɓi don abun baya hannunka aka ce illa iza malhura ma'u dafa sai dai idan wa'inda suke bin bashin sun miƙa masa samanuhu kuɗin wannan kayan sun ba shi kuɗin wannan kayan ko aqluhu ya zai dauki wannan kayan mumtani'u abun hadawa ne ya lasa ta ga motar nan nawa aka sayar masa miliyan biyu da rabi sai wanda suke bin bashi suka ce to ai motar nan za ta iya kaiwa miliyan hudu yanzu to kawai mu bashi miliyan biyu da rabi yanzu kaga aka da ita miliyan hudu an samu ƙari suka ga haka shi fi mutu sai suka bashi kuɗi to ba dama ya ce zai ɗau mota amma in suka ce ba za su biya da ba sai ɗauki motar ba shi gaba ta kai shi ma gaba ta kai shi amma in suka duba suka ga faduwa ne ya ɗau mota, gara mu bashi kuɗin a ɗaiɗe ta a rage mana ba su suka mutu suka bashi to wannan kuma ba yi da dama ya zo ya ce a bashi ne a bashi wannan kayan fa karɓan karban wannan kayan muhtani abun hanawa ne to me yasa aka ce in ya ga kayansa zai iya ɗauka in ba biya shi ba saboda akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadisin Bukhari da Muslim a zata ake cewa man adraka malahu bi ainihi inda rajulin qad aflasa fa huwa ahqqu bihi wanda ya samu dukiyansa ainihin dukiyansa a wajen mutumin da baki ya marka tutu aka masa takunkumi bai zai amfani da dukiyarsa ba za a sayar a biya baki amma shi ya samu abin da ya sayar din a wurin ko shi cin da shi mota ne ya sayar masa gata nan mashin gashi nan kudira tsaye wanda yi waje, wajen inganta so su malamai sun inganta shi idan mutum ya mutu kaga an ce duk wasu sukan sai yanzu dole a biya to shi ka sayar masa da kaya kayan ma yana nan ba yi amfani da shi ba ko ana amfani da shi amma yana nan bai alaka ba shi ma za ka iya ɗaukan wannan kayan kowa za ka shiga layin wanda ake bin bashi wasu malamai suka ce za ka shiga layin masu bin bashi ne za a sai da kayayyakin a dan baka abin da aka baka ka bi saura wasu suka ce shi ma in mutuwa ne za ka iya ɗaukan kayan ai suka ce da mutuwa da tafliti duk abu ɗaya ne amma zance mafi inganci ko mutuwan abin nan in mutuwa ne ba za ka ɗauka ba saboda akwai hadisi duk da cewa wasu tsoron da na shi amma ai zai iya zai iya ƙarfafa maganan wanda suka ce in mutuwa ne bashi shi kawai kake bi ba za ka ka kayan ba shi ne maza su ana cewa ayyuma ma ba a mata'an fa aflat allazi ta'ahu wa lam yaqrib allazi ba'ahu min samanihi shay'an fa rabbuhu fa wajada mata'ahu bi ainihi fa huwa ahaqqu bihi fa in mata al mushtari fa sahib sahibul mata'i uswatul ghurama maza su ce duk mutumin da ya sai da wani kayansa sai wanda ya sai kayan aka masa tafrisi, ka sayar masa bashi sai kuma sai aka masa tafrisi, aka yi kililin kayansa za a rage wa masu bashi bashi kuma da ka je kai baka karbi kuɗin ba ba ka karbi komai ba sai ka je ka samu kayanka a yanda yake kai ka fi cancanta da shi ga wannan ya gidi da hadisin da muka karanta da sai ce amma ba in mata mushtari wa sahibuhu uswatul ghurama idan wanda ya sai kayan mutuwa ya ba wai wa tafdisi aka masa ba hakili aka ba kayan sa ba mutuwa ya to shi ne wannan kayan daidai yake da sauran wanda suke bin bashi da mai bin bashin dubu goma dubu ashirin miliyan da mai bin bashin ka duk ɗaya ne zai zo ya shiga layi da aka yi da kayayyakin nan sai a zo kowa in kuɗin za a duba a gani in ba za su iya biyan bashin ba tunda dama zai wuya iya biya tun da har aka masa kirire sai ake to da kowa za a bashi rabi ne ko za a bashi kashi biyu cikin uku in an ce rabi rabi ne duk mai bin dubu ɗari dubu hamsin miliyon ce dubu ɗari biyar mai bin miliyon goma a bashi miliyon biyar haka za a dinga yi ko za ka sai a bashi abin da ya sauwaka in kuma kowa zai iya samun kashi tara cikin goma ma haka za a bashi sauran kuma sai bi bashi sai ran da mutumin ya samu wadata ba dama kuma yanzu ka sake maka shi a kotu domin bayi da komai yanzu tunda bai da shi kuma Allah ta ce fa in kana wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisara in bai da shi a jira shi kamar yadda muka karanta wancan sati sai ya samu yace wa laysa man radda bi aibin mashara awladihi fi falasin in i'tara wal khulfu fi sil'ati bai'in fasidi tarisu haqqisasuha bin naqidi wa laysa man radda bi aibin mashara wa laysa man radda mashara wanda marar da wanda ya mai da mashtara abin da ya siya ya mai da shi wajen wanda ya siya bi aibin da sababin wani aibi ka sai ka wajen mutum sai ka kama sai abin yana da matsala bai gaya maka ba ba mun ta halatta miyar ba ne khiyarul aibi ko ka miyar ka sai ka fasa cinikin ko a sake wani sabon ciniki to wanda ya mai da abu saboda aibi aula bihi shi ya fi cancanta da shi fi falafi a wajen tafrisi wato wajen wanda aka yi wa takunkumi saboda bashi in yi itara idan ya bijiro wato idan taflisin ya bijiro ke da aka duk wanda aka ce bare sake amfani da dukiyarsa ba bare sake amfani da dukiyarsa saboda ana bin sa bashi kai kuma da ka sai kaya wurinsa sai ka mai da wannan kayan ya mayar maka kuɗinka to bayan ka miyar sai aka masa taflisi kafin ya mayar maka da kuɗi sai aka ce to idan ka je ka samu kayan ka za ka iya ɗauka dama kana da daman ka ka riƙe kayan kana da dama kuma ka miyar a sake miyar maka da kuɗin ka ko a sake wani ciniki to yanzu kawai ka ɗau kayan ka ya fi maka in ka ga ya fi maka hakan sai ka ɗauki kayan ka kawai sai ka fi cancanta da shi sai ce wal kulku sabani ya zo fi sil'atin a wajen abun sayarwa fi sil'ati bai'in wajen kayan sayarwa na ciniki fasidin bai'in fasidin na cinikin da yake ɓacicci wato kaman ka fero mutum kaya bayan an kiran sallah na biyu ranar juma'a kasan cinikin ɓacicce ne babu shi duk wanda ya haka to shi kenan sai ka fero mutum kaya bayan ana hudubar juma'a sai ka tafi wannan cinikin ya ɓaci an lalata shi yanzu za a dawo maka da kuɗin ka sai malamai suka yi saɓani za ka iya ɗaukan wannan kayan ko ba za ka iya ba wasu malayan suka ce za ka iya ɗauka kamar ma wanda ya mai da kaya saboda aini wasu malayan suka ce ba za ka ɗauka ba wanda suka ce za ka ɗauka suka ce to ai tun da ka mayar ɗin ba a warware ba kamar wani sabon ciniki da a sake wanda suka ce ba za ka ɗauka ba suka ce ai ciniki ya riga warware yanzu kayan ba naka ba ne kuɗi kawai ciniki ne kada sai ba bara ka ɗauki wannan kama sai dai ka shiga layin wani da suka bin bashi a baka abin da aka baka wanda shi ne maganganun guda biyu za ka ɗauka da za ka ɗauka ba salisuha magana ta uku ikhtisasuha wato bantan wannan kayan bin naqidi ga wanda ya bada kuɗi in ka bada kuɗi a hannu ne to za ka iya ɗauka amma in bashi ne dama ka sai kayan ba za ka ɗauka ba tunda bashi ne ai ka biya ba haka wannan ita ce magana ta uku kun ga wannan baitin yana da usulubi na malamin fiqh wal khulfu fi sil'ati bay'in fasidi akwai saɓani a wajen abun sayarwa na ciniki da ya faɗi kamar a kai da abu bayan kiran sallah da biyu ranar juma'a sai aka ce sani suwa magana ta uku to ina magana ta ɗaya da ta biyu kai za ka nemo ta aka ce magana ta uku ya ikhtisasuha kebantan wannan kayan bin gidi ga wanda ya bada kuɗi amma in bai bada kuɗi ba ba za a ba shi wannan kayan ba a dole ka nemo magana ta ɗaya kuma shine ko ya bada kuɗi ko bai bada kuɗi ba bai zai ɗau kayan ba magana ta biyu ko ya ba da kuɗi ko ya ba da kuɗi ba zai iya ɗaukan kayan ka ganin uku kuma in ya ba da kuɗi bai ɗauka ba in bai bayar ba kuma in ya ba da kuɗi zai ɗauka in bai bayar ba kuma ba zai ɗauka ba to za ka da kanka za ta nemo magana ta ta biyu yake wa tun fi ha kal qurama fi fadatin la fil mamati fa'lama wa zaujatun mata fi mahriha dangane da sha'anin sadaki ta wanda mijinta bai bata ba an yi aure bashi kalgurama kamar ma sauran masu baki ne fi falafi idan an yi tafsirin shi mijinta an masa takunkumi da zai aiki da zai iya sai da kayayyakinsa ko kyauta ba saboda baki ya masa kasu to za a ce ita ma ta shiga layi ne. idan abin nan sadakinta dubu ɗari ne kowa ana ba shi rabi to dubu hamsin za a ba ta rabi kuma sai ta bi bashi idan kashi ɗaya cikin biyu ne ma kashi ɗaya cikin biyu za a ba ta to da haka bara a ce ita a fara bata sannan sauran kuma a ci gaba da lissafi a za a biya su to kin je falas ne wato tafniki da yana rayu to da haka sai ta bi shi lafil suka ce gwanda in rasuwa ta yi fada ma ka san wannan in rasuwa ne kuma suka ce a fara biyan ta dai a fita daga rikicin maganar sadaki a ce mutum har ya rasu ba biya sadakin uwar 'ya'yansa ba a akwai abun abun nan akwai abun lura nan sai sa malamai suka ce duk sadakin da ba yi wa ajali ba sa biyu ne dama ya kamata in bashi aka yi sadaki ne bashi to nan da wata biyu zan biya ko wata uku zan ko shekara kaza zan biya ko kawai irin auren da ake yi ana an yi shi a baya da can sai a yi sadaki bashi ba za a faɗi yaushe ne ne ba auren ya yi ba ba mai yi ba ba ma yaushe za a biya bashi yaushe za ta ɗaga hankali sai an biya ta sadakin da ya halatta ta tambaya amma yaushe za a ɗaure shi a cikin bai ba dole ya bayar ko ta kai kotu ko ta daga hankali tseren da aka rabu shi ne ajali na farko in ya sake ta to wannan tana da daman ta ce to ba ni ba ni ka dafi in bai bayar ba ta ma ka ce a kotu ko kuma in ya mutu sai ta ce a bani sadaki na cikin kuɗin gado kenan sai a biya ta amma in ba kai wannan ba ba wani jijiyoyin waya da za ta tarar domin ita ne ba ta sa ba ta wannan ba ta yi shaɗanta a sa ajali kun ban ji wannan yanzu za ku ki yanzu a jordan idan mutum zai auri mata da za su taɓa yi daya aure ta kudi a hannu ba a ce sadaki ka ba duka ba za su taba yi da sai dai ka ba da kaɗan amma za a bi ka dinari dubu uku dinari dubu uku nan suna da yawa kowane dinari ɗaya yanzu ya fi dubu biyu yin safa min dubu biyu sau dubu ya kai dubu uku ma dubu uku sau dubu uku miliyan nawa ne miliyan shida na yan kasuwan ne miliyan tara to miliyan tara nan ba za a karbe ta ba za a je kotu a daura aure a je ministry of interior a wizaratu dakiliya a je a daura aure a baka takarda ministan cikin gida ma'aikatan cikin gida su sa hannu komai an yadda da auren alkali ya tsaura auren ya baka takarda ja maka sitankin kashin za a rubuta ana bin ka miliyon tara bashi amma za ka ba da wani abu akwai mu'ajjal za ka ba da ko miliyon ɗaya ko miliyon biyu wannan duk abin da aka da na ga wanda ya ba da dinari je ma amma ce dubu uku amma ana bin sa ne ai dubu uku naira ko ana bin sa kuma miliyon tara to wannan kuɗin da za ka zo bayan an yi aure ka ce za ka ba mata ba za ta karba ba a doka a dokansu na al'ahawalin shafiya da su ba za a karba ba kawai dai tana bin gaba shi shi wannan kuɗin yaushe za ka biya ran da kanka sake ta koran da ka mutu me za ba za a karba ba wai karka walakanta ta in kan fara mata wani je ta ce to ba ni ta za ki na ka sallame ni kuma wannan kuɗin masu yawa ne talatin karfin ta da ka iya ba da su ba ni sadaki na kafa duk miliyan tara a wajen talaka kaga dole ka fara bada hakuri haƙuri ina gani sai haƙuri in kuma tsotsai ya sa ta sake ta ko za ta je kotu dole ka biya wannan kuɗi idan kana da shi ka biya maka da shi dole a sa maka cikin albashin ka nawa ne sai an san nawa ne albashin ka? nawa kake ɗauka kaza kake ɗauka to duk wata za ka kawo kaza a haka za a fi da wannan kuɗi kaga tinin ka sai a hankali to haka suke so kuma a ka'idan ko duk don su tsare auren ne ko kake za ka fara ba shi dai shari'a ba ta ce haka ba amma dai haka suke yi a kanun a hawani shakiya na su ko da ka sai zama wannan wata garkuwa ne wanda mace za ta samu rike in ka ce za ka mata kishiya sai ta ce to ba ni sadaki na ka je ka ko ba ka da wannan dan wata za ka auro din ba abin da za ka ba bai kai wannan ba sauran ba shi za a bi ka wanda duk wasu abubuwa ne aka shigo da su a ga aure wanda gaskiya sun saba wa shari'a amma wanda suka fi su muni su ne mutanen tuni ban san yanzu ko wannan dokan an dauke ta ba shi ko ba za ka sake matar ba ma sai an je kotu baka da daman ka ce na saki mata na sai an je kotu an ga cewa dalilin da yasa kace za ka sake ta ya kai ai saki in kotu ta baka izini sannan ka sake ta amma in kotu ba ta baka izini ba za ka sake ta kuma idan za ka ƙara wa kishiyarka mata za ka ƙara aure ke nan ko za ka yi wa mata za ka yi wa matar ka kishiya da ke son ne to shi ma sai kuwar gidan ta yadda a rubuce ta yadda ka mata kishiya an je kotu an tabbatar da wannan eh a je kotu gaba alƙali ga takarda na lalle ya matar ta yadda ya ƙara aure sannan sai ya ƙara amma in ba ka ba za ka ƙara ba ka cutar da ita <laughs> wannan duk an yi wannan a Tunis ban san yanzu ba da bayan an cire zainul abidin ko abubuwan sun canja so ka zamo sai ka zama muna da yanci da yawa a nan muna da yanci ba kaɗan ba in ba ka sa abin da ke faruwa su ƙasashe ba ga sai ka ɗauka kana cikin wani takunkumi ko wani abu ne kuma ba haka ba mu alhamdulillah auren yana da sauki dokokin mu sa da sauki sai aka ce idan mace tana bin bashi sai ya zamana ba a sa ajali ba mijin idan aka masa tafifi ko ajalin bai zo ba to za ta bi layi masu bin gado ba shi kai to da aka sai a san mata abin da aka san mata ta saura in an sa masa takunkumin dukiyar saboda ba shi suka ce amma in mutuwa ne a jebi sadakin ta a bata sai biya ba shi kuma ai abin nan a raba gado tunda an mai mutuwa kan kadarorin sa nan to da aka bata da yayi bashi tunda an yi riga an yi yaya za a ce ya mutu bai biya bashin yi uwar ƴaƴansa ba kaga abun akwai wani ɗan abun kunya kunya ka ko makamancin wani ce, wa harisul mata'i wani zara’i wa ma ashbahahu ma hum qad sama. wa sun mata'i mai gadon kayayyaki mai gadon sito ka kenan da kake aje abinci ko kayayyakin ka wa zara’i da abinci a gona mai maka gadon gona wa ma ashbahu da abin da yake kama da shi kamar mai maka kiwon dabbobinka kar kasa ma hakika ya riba ma'ahum tare da wanda ake jin bashi shi ma ba za a ce a fara biyan sa ba shi ma bashi ne ya maka aiki baka biya shi ba ya maka gadi baka biya shi ba ya maka kiwo baka biya shi ba to shikenan idan aka zo an masa taflisi kuɗin sa da yake hannunsa ko dukiyar sa ba za ta iya biyan ba su kan ba sai a ce to kai ma zo ka shiga laye idan ka shige cikin biyu ake ba kowa kai ma haka za a baka ba za a ce to ai kai aikin kirki kai ba a'a ko kuma dukiya ka tare ba dukiya ka ka abin nan ka ka kai gaji ba ka tsare ba a za ka shiga layi wannan dukiyar da aka amma kai ma layi za ka shiga Wannan san maka abin da aka san maka wannan shi ne ake cewa sahafa wato ma'ana ladan wannan abun shi ne zai yi abin nan zai abin nan ladan wannan abun za a biya shi amma ta hanyar yayi daidai da wa'inda suke bin bashi shi ba za a kaddamar da shi ba akan sauran masu masu bin bashi wannan kuma a mutuwa ne ko kuma a taflisi babu bambanci su ce ko mutuwa ko taflisi ko sai babi na gaba babun fitbarari wa sa'irin jinaya babin da ke bayanin cutarwa da sauran laifuka abbarar shine cutarwa musamman da makwabci ai ka da mutum ya zai wani abu wanda zai cutar da kai a gidanka ko a shagonka ko a gonarka ko makamancin wannan to ya za a yi za a saki ya ɗauke wannan abu wasa'il jinaya da sauran laifuffuka jinaya shine criminal case kenan saboda haka abin da zai cutar da mutum kai shi ne jinaya wannan babu zai bayani a kansa to amma nan jinaya na nufin wanda zai cutar da dukiyanka ko ko wani abu amma ba jinaya ya irin wani can da kisan kai ko makamancin wannan kuma da yake wa muhdithun ma fihi lijari barar محقق يمنغ من غير نظر كالفرن والباب ومثل الأندر أو ما له مضرة بالجدر فإن يكون يضر بالمنافئ كالفرن بالفرن فما من مانع يتي ومهدف من كركر ما فيه ضرر أبن دا أكوي توتر والي جاي دمكوتش هكذا كوي أجداتيك كركري كتون وتكوتا ka huda katangar da ke tsakaninku da makwacin kan an yi wanke-wanke ko wani dotti sai ka zuba ruwan sai je ya shiga gidan makwacin ka duk wanda ya kirkiri wannan muhakkakun abun tabbatarwa da shaidu lalle ya kirkiri wani abu yana cutar da sa to yumna za a hana shi min gairi nazar ba tare da wani jinkiri ba ba sai sai ana wani tsokaci ba za a ce ka toshe wannan wurin ka kauda wannan abu duk wani abu da zaka kawo wanda zai cutar da ka ko a gida ko a shago ko a gona sai a ce ka ɗauke shi saboda me saboda maza sama ya ce la barara wala birara babu cuta babu cutarwa me ma'anin me bambancin cuta da cutarwa duk abu ne ne ba hausa ne kawai la barara wala birara babu cuta babu cutarwa saboda haka da cutarwa ne na cutuwa ne na cutar da wane duka ne wani to wannan in ka fassara shi a wannan ka tafi a fahimtar wasu malamai cewa kawai sun ce duk abu ɗaya ne la zarara babu cutarwa wala zarara babu cutarwa an ƙara ƙarfafa maganar wasu malamai kuwa kamar bin al ya ce la zarara babu cutarwa ba za ka cutar da wani ba ko da kai za ka amfana ka sa akwai in ka cutar da wani kuma kana iya kai amfana a cutar da shi da kai da ce bai yadda da wannan mu sannan wala dirara babu cutar wanda kai ba za ka amfana a cikinta ba ka cutar da wani don kai baka da amfani baka da iskar tata ah, to ai me amfani me zai amfana in ya cutar da shi kuma shi kawai cutar ba don wani a'a dole a dauke wannan cutar to da haka haramun ne ka cutar da ɗan uwanka ko kai za ka amfana in ka cutar da shi ko ba za ka amfana ba shine ma'anar la barara wala dirara babu cuta babu cuta to shi malamai suka kafa ka'ida kulliya a ƙarƙashin wannan wannan abin nan din wannan wannan hadisi shine abdararu yuzalu abdararu yuzalu cutarwa ana gusar da shi duk wanda zai cutar da wani sai a gusar da wannan shi yana da cikin alqawaid alqul alqawaid alfiqhiyya alkulliyya al'umuru bi maqasidiha al-yaqin la yadullu bi shakki al-mashaqqatu tajlibu at-tasir al-'adatu muhakkamatun abdararu yuzalu wanda duma ne sai ijma'i akan wayannan ka'idodi kuma a karkashin su akwai kananan ka'idodi wanda suke shiga karkashin su yanzu kamar wannan ka'idan abbarar wizalu cutarwa ana kusar da ita to sai da aka zo aka ce malam ka tona kwata tana bin gidan wane ruwa mai dotti fitari waye daga ban ɗakin ta yana shiga gidan wane ya kamata ka toshe wannan kofan, bai halatta ba kana cutar da shi sai ce ai tun kafin ya zo ya gina gidan dama ina da wannan kafin ya sayi filin ma ya zo ya gina gidan ikon tinin haka nan ne hanyar magudanar na da kwatana sai a ce masa to ka'ida fiqhiya tana cewa ya la kadiman a yi cutarwa ba sa zama da jefiya kuma jefiya ne dole sai an busar da ita wannan kuma ka'ida ne a gargashin abbarar wula da kuma na barara wula da to haka ba za ka ba za a saurara maka ba kawai inda cutar da mutane kake to sai ma ya kama mm, abin nan misali na abubuwan da za su iya cutarwa ɗin sai ke kalfurni wal babu wa mithl al andari aw ma lahu mudarratun bi tuturi kalfurni kaman dakin gasa biredi ko dakin gasa gurasa yanzu ka zo a gidanka sai wani ya zo irin eh, ƙananan gidajen wani ya zo wani katon dakin gasa biredi yana fefin din gidanka idan aka sa wuta aka buɗe na duk dafin cikin gidanka ke shiga wanda za ta ka ɗauke wannan abun a nan sai ka kashi can gefe inda ba zai cutar da makwacin ka saboda a bararu mizan suna gusar da cutarwa shine alfurji wal babi da kuma kofa sai ka zo kai kofar gidanka daidai inda yake fuskantan cikin ɗakunan mutane wannan ma za ka buɗe ta kana hango mai kana hango cikin ɗakunan mutane sai a ce wannan kofan ka karkata ta haka inda in ka bude ba za ka hango cikin dakunan makwatan ka ba a san yadda za a yi a karkata inda za ka ko kuma ka je ka koma sai an shiga gidan makwacin har kan barandan sannan a zo a zagaya a shiga gidan ka? a ka buɗe wata kofar yadda ba za a yi wannan ba saboda ai yana da wani sirrin sa da ba a son a gani to haka nan idan wundo ne ba aka zo mutum ya wani wundo a gidan sai na leƙa maka sirrin gidanka ba za ka yi da shi za a ce tushe wannan wundon ya bude a wani wuri toshe ya buɗe a wuri sai ya ce wani an dari da kuma an da shi ne wurin sussuka inda ake tara amfanin gona a sussuke shi to shi ma sai wani ya zo kawai malam ya zo kusa da gidanka sai ya zo iska dama tana yin gidanka ne sai ya zo wani sussukansa sussuke gero ko dawa ko masara in an zo ana shekewa gaba ɗaya ƙaiƙayin yana shiga cikin ɗakunanka sai ta ah, abbara bai zalu ba a yi ba ka je ka nemi wani wuri inda za ka yi sussuka ba inda za ka shafe abincin gonanka amma ba za ka cutar da ɗan uwanka ba shi ne an da saboda akwai kai akwai kuwa au ma Huma barratun ko abin da yake da cutarwa bil juduri da garu mutum ne ga garunka to ne zai kaure tumakinka suna ta yagan ainihin jini da ƙahonsu suna ga baya ga waye duk abin yana damun ka wannan ba yadda ba shi ma sai ya gusar a nan ya je can wurin sa ya yi inda za su cutar da naka dangan kuma za ga yanzu zamanin dangan wani kauri tumakinsa kusa da dangan ka ba miki nawa ne zuwa wani dan lokaci ya gama da wannan dangan gaba ɗaya ya ce a ah, abdarar rizali wannan ka je can dai wajen dangan ka kai sai ka dabbobin ka ko makamanci irin wani ko ka tona wata rijiya wanda za ta iya kurmewa wato garun zai iya yin ƙasa ko ya tsaga gongo ya ce ka nemi wani wurin ka tona rijiyan ka ba nan ba ko wata shadda ka nemi wani wurin dai amma ba nan ba don yana cutar da garun shi wannan mutumin na ɗakunansa ko makamancin wannan za ka sai a ce masa abbarar misali ana kusar da wannan cutarwa sai ce fa'in yakun ya duru bil manafi'i kalfurni bil furni fama min mani fa in yakun yadurru bil manafi'i idan yana cutarwa ne da amfanuwan abu ba ba kai tsaye ke cutar da kai ba yana cutar da amfanin abin da kama kuce shi da shi ne wani amfani ne ba ka samu sai ce fama min mani ne babu abin da zai hana wannan wannan ba za a ce a kusar da shi ba sai misali ya ce bil bilfurni kamar ɗakin gasa biredi da ɗakin gasa biredi ma'anansa ni na gidan biredi na a nan ina ta ciniki kawai da kuma gaba kai gidan biredin ka kusa da ni haka za ka rage min kwastomomi to da haka sai kwastomomi na suka ragu wasu za su ratsa wuri na kwastomomi an ah, aika wani sabon wuri ma an yi sai su dinga sayan kaya wajen kaga sun rage maka mai amfanin gidan biredin ka to da haka karshen yanzu in kana ciniki miliyan ɗaya za ka dawo dubu ɗari biyar in na sai ya fi kyau ma ya janye maka wani to wannan ba za a ce dole ya ɗauke gidan girejinsa daga wajen ba zai yiwa a buɗe shago a rasa inda za a zauna ma layi ake wajen sayan kayanka wani sai zai buɗe wani shago irin wannan kayan kusa da kai shi kenan kawai sai jama'a suka rabu yiwu ila fi a ma sai suka koma abin nan shagon wata kai sai ga wayan kawai ma na sai iya suke zuwa wurin ka. to wara a zo a ce malam dole ba ka ka nade ka tsage shagon kan nan don ka cutar da wancan shagon babu wannan kowa da arzikinsa ya samu dama a baki ma ya samu dama ka ga wannan cutarwa na amfani ne amma da shagon ka ne yake cutar da shagonsa ya zo ya zo gina shagonsa sai gina ya tare maka kofa inda za a shiga ka. a wannan za ta kai wannan rumfan ta tare kofan shago da ake shiga ka kasa kaya har gaban shago na turi sai a biyar masa a gaban shagon da kawai ga wannan cutarwa ne wanda take ta ta zahiri to shi wannan za a kusa da shi amma an gushi cutarwa ne na amfani rage maka kwastomomi ko ne abu ko kuma inda kana ɗan tsada dole ka sauke farashi saboda ya sauke wannan ba za a ce a waye gusan na gaba ko da ba kwaliti to sai dole ka gyara ka yi mai kwaliti to kaga wannan ba za a ce don ribar ka tare ku shi kenan shi kuma ya tashi ya ɗauke gidan birejinsa ko injin nikansa ko makamancin wannan babu wannan sai sa ka kai famamin ma ne ba abun da zai hana ya ci gaba da harkokinsa a wannan wajen wawa alal hudusi wawa alal hudusi hatta ya khilafuhu bi zal qada'u thabata wa hawa shi wato cutarwan alal hudusi yana daukan sa akan yanzu aka fara shi hatta ya khilafu hatta sabanin wannan ya tabbata bizal qada'u sabata da wannan ne hukunci tabbata wato idan an zo aka ce to wannan a cutarwa fatanti ne dama akwai shi ba yanzu bane me yasa sai yanzu kai magana sai a kaddara yanzu ne yake cutar da shi da wadadin bai dame shi ba yanzu ne ya dame shi ko kuma a'a cutar wannan fatunkan ka zo wurin nan yana nan ba yanzu bane sai a dauka a'a yanzu ne za a masa hukuncin yanzu ne ba ruwanmu da cewa tun da da da akwai cutarwan saboda ka'ida da take cewa abbararu la yakunu adiman cutarwa baya zama da daidai ba ruwa ko ya dade ma to yanzu ne kawai mu muka kaddara yanzu ne fa saboda ka yanzu ne ake ake cutuwa da shi saboda ka ko dan akwai shi to mu yanzu ne za mu dauka kawai ya fa. ba za mu dauka cewa a'a ai da akwai shi tun da yanzu ne me yasa da ba kai magana ba sai yanzu a'a ko ba kai magana da ba za kai magana yanzu mun ta, to wannan shine in ya tabbata hatta ya hatta ya buta khilafu sai in sabanin sa ya tabbata in sabanin sa ya tabbata za a dauke shi a matsayin da yake ne to annan ma na nufin an dauke shi a matsayin da yake to ba za a ce shi ya kauda naka ba sai ne za ka kauda naka wannan idan ya zamana abu ne wanda kai kana iya yi anan ni ina iya yi anan kuma kowane abun illan sa iri daya to ba za a ce tun da wannan yabo zai kauce na ta shi kai kai naka ba ai duka kowane akwai illa ko kuma wanda suka dauka cewa idan farar din ya zama da daidai cutar wanda daidai ne kai baka da bakin magana sai a ce a yi hukunci a matsayin da daidai ne kai sai ka tashi daga wurin wannan kuma ba shine zance mafi inganci ba zance mafi inganci ko da da daidai ne ka da daman kai magana a kau da wannan abu ko da haka mutum ya yi wundunansa gidan zama santin gidan zama kuma yana leƙowa gidan irin wadunan da sai zama da kai da ka zo kai gidanka yanzu wannan wani yana cutar da kai a tushe shi sai dai za a sa masa labule ana rufe shi yadda ba za a iya amma cikin gidanka ba sau da haka ba za a ce to ai sun kan ka zo kai gidan dama akwai wannan wani yi akwai shi lokacin zuwa gida yanzu kuma ya fuskanci wani wuri ya fuskanci bakin hanya kuma wani wuri makamancin wannan saboda cutar wanda da yake yi wanda ka zancen da ya fi inganci shi ne abdarar la ya kunu kadiman ba a lura da dadewan abu ko rashin ko rashin dadewan sa wa in yakun takashufan fala yuqar bi haythu lakshatu tabinu wasuwa. wa in yakun takashufan idan ya zamana ya an gaba ne bari mu tsaya a nan bari mu tsaya a nan ci gaba ne da karatu da wannan baitin amma dai bari mu tsaya a nan saboda ya shiga cikin wancan kakafin wasallallahu wasallam wa baraka da nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh